rumfar mai shayi ku fito jama'ar mu mu sha shayi yau rumfar mai shayi ta cika ga 'yan shan shayi duniya juyi juyi a yi zafi a yi sanyi wai mai kosai kin je sunan gidan neman ja kuwa lahi ban samu zuwa sunan nan ba amma dai na je barka kin ga kwani na samu gabaki ɗaya biyun na je mata barka na je suna amma kin na abin da ya rinka damuna wasu zantuttuka da aka dinka jagwalgwalawa a gidan sunan nan wallahi ya tsaya min a raina. Hmm. Kin san mijinta ba mazauni ba ne ba. Idan ya shilla ya tafi sai ya yi kusan wata tara fin haka ma kafin ya dawo. To wannan abu dai in gaya miki ana ta zantuttuka a gidan sunan nan wai wannan cikin ma. Don Allah shi Haba. Ya ke duk wa'annan gunta-gunta maganganun baki gajiya da su yi da mutum bai da kyau. haba kosai irin wannan gwalewa haka sai ka ce na ka miki labarin mutuwa ai gara ki ka min labarin mutuwa akan wanga abu da kike yi haba yi da mutum bai da kyau ai wanga shi ake kira giba kuma giba bai da amfani a musulunci a addinin musulunci haba kosai ni gaba ɗaya duk fahimta ta ne baki Ni ba wani abu nake nufi wai gani ne dama ke ce ta ya kamata in zo in gaya miki shi yasa na zo na gaya miki wai ba wani abu bane ba fa. Amma ban fahimta ki zai. Amu alaikum salam. <laughs> Ai lafiya bai ka dire dire. Ina a dan gwari. Alhamdulillah. Ya ni kan kakai ka dai na ji jadin. <laughs> Wallahi na aike ta amma yanzu ga tana dawowa insha Allah. Wa Allah ci shi cina na eh, ga gwana bani ko shi ko? To shi kenan. Na nawa dan gwari? A na da rubin mu na je ka bani. Eh amma fa din ka tashi ka sama mu yaji sosai. Ta je ka a a a a. Kana budewa sai na ji na fara shan ruwan baci yi. Eh mana. Yawwa. To gashi dan gwari. Yawwa na gode. Salama ku. Ai shi kenan. Ba ni kudin ne. Duba sun cika ko? Sun cika. Wani mai kosai sai wani babbata rai kike yi ko korata kike yi ne? A kore ki sabida ni. Kawai ni dai na gaya miki waɗannan maganganun na abban so na cin naman mutane. mene menene wani abun gulma a Gulma ko gaskiya? Wannan abu dai ya kamata a bi diddigi a nemo gaskiyar wannan lamarin don saboda a kiyaye gaba kuma ma gani nai ke ma kina da 'yan matan da za shi aurar nan ba da daɗewa ba to sai aka yi ni ba wani abu na ce ba fa wai ke ma kika zo auren su sai ki san irin mazajen da zaki bawa kar ki ba irin waɗanda in suka zo suka shilla suka tafi sai an yi wata da watanni kafin su dawo tukunna To na gode. Ka kawo mutum shawara mai kyau mutum ya nemi ya rinka gwale ka ne an jin. Malabu wannan nan nawa ne. Wannan da zake daga ɗari uku ne ya yi maka. Eh ka haɗa shi. Eh ka haɗa shayi da ni mai kwari. Mai kwari. Mm, in ga shi na yi. Yawwa na gode. Eh ya yi. To. Na da ababen mamaki. ka yanzu saboda Allah ɗan gwari biredin ɗari uku kuma sannan ga kosai na ɗari biyu sannan kuma kana cewa a kawo ma shayi haɗin kauri ina za ka saka wannan abincin saboda Allah Allah ya sa kana sayi dodini wallahi idan ba haka ba dole yanzu dare na da sai dole ne ka sama ka yi kawo jikin ta jikin ka ya yi normal sai da lokacin sallah sasba ka san shi ka gaba ka da yunwa ko ci ka ji ka firi ciyar ya yasa to Allah ya kyauta amin assalamu alaikum wa alaikum salam mala abu ina wuni lafiya lau ya kasuwa wallahi alhamdulillah biredi nake so sai wannan to to to biredin na nawa za a baki ya to to to ba damuwa za su sami kyau ne yana da kyau sai kuma wannan kofi din ko? eh to ya alajin lafiya to da Allah yankin zai kice ina gaishe ki insha Allah eh. yawwa to bismillah yawwa to na gode to madalla sai da safi Amu ah, alaikum salam. A ah, ina lahiya lau, lahiya lau. Eh wallahi. <laughs> Alhamdulillah. To Allah ya taimaka. Yawwa. Bukari. Dan ah, samari. Ya gari. To ma dalla. Wai ka da Hawa. Ha. Ya kuma zai kai rani da ni. Me dan ya ci? Aba dan gwari. Ha. Yanzu wannan biredin da nan kusi na kai shi na ga mai wani shi sa zan taka kuma stari. Aji we. Ta ga idan kana su. malabu ya hadi maka duka guda biyu sai biya ni ba na ji wani abu awa dan gwayi yanzu kallo nan biredin kallo nan kusan iya maka yawa shi yasa ce bari in taya ka sai mu ci tare ko a yawa dan gwabi a kai da abu da ka dare da shi kawai to yawa bari mu tona sai ka mana Assalamu alaikum assalam Ah, gayu. sannu ina wuni ina gajiya lafiya lau sannu a sako na ya ishe kake nan eh wallahi da yake ina gida sai sadiya take gaya min cewa kina nema na shine sai na ce bari in maza in zo ban san menene ba albishirin da zai maka daman shine akan zancen da mun kai da kai to masha Allah mama <laughs> ina jin ki mama to mun yi magana da yayana baban Khadija kenan akan maganar Khadija ya ce babu wani tsayayye kan Khadija. Ka gane, saboda haka ko buɗe take ka fito neman Khadija. Alhamdulillah, alhamdulillah mama. To yanzu mama ina ganin abin da za a yi zuwa gida zan yi in gaya musu idan na faɗa musu in yi so kawai sai su zo a yi magana ko? A'a gayu, a'a. Ka bari tukun sai ka samu soyayyar Khadija. Sabida ya ba ta yuka da nama. ta zaɓi wanda take so shi kenan kaga sai a yi magana aure to amma fa da sharaɗi sharaɗin shi ne duk wanda za ta aura sai in ya yarda cewa zai bata ta yi karatu shi ne kawai wa alaikum salam. Yawwa sannu. Yawwa sannu. Hmm? Hmm. to shi kenan ki je amma dan Allah kake daɗi to a dawo lafiya yawwa na ce eh, khadija sai in raka ki ko mu je wa za ka raka ni Allah kiyaye in jera da kai wai ai na ce ba abin da wai da wai an gane wasu ko in sun zauna da matan sun ba sa aiki haɗin farme shayi na da ababen mamaki da akwai kuma 'yan ƙarya dangin gizo ga bogi rumfar mai shayi rumfar da akwai kuma yan kore masu rago na munafurci akwai kuma dolaye gwanaye fannin shashanci kai a rumfar mai shayi akwai yan ji da wulakanci a rumfar mai shayi da masu ƙaunar zalunci kuma ga wasu sai naci ga wasu nan ba sassauci rumfar mai shayi fari mai shayi irin fari mai shayi irin fari mai